الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك جبا ذكرتم من أن اللي mai matanil ko matanil ashmawiya bi ma'ana matani na littafin ashmawi wanda fadilatu shaykh Abdulbari al-ashmawi الربائي رحمه الله تعالى يربط littafi wanda yake magana akan ayyukan ibada kuma wanda aka gina a bisa fahimtar malaman masabar al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba a darasinmu na jiya mun shiga sabon babi wanda yake magana akan farillan sallah wanda malam ya ce mana farillan sallah guda goma sha uku ne kuma ya lissafa mana ɗaya bayan daya a yau kuma in Allah ya yarda za mu shiga bayani akan sunnonin sallah wa amma sunan sala amma sunnonin sallah a wannan littafi na ashmawi wa ifna ashara guda goma sha biyu ne amma ya manta guda goma sha ɗaya an ba ta a ambaci na sha biyu ba a nan ya ce guda goma sha biyu ne sannan ka yi ambaci goma sha ɗaya ya ambaci ne sha biyu ba kamar yadda za mu ke. na farko yake a suratu ba'dal fatiha karatun sura bayan an karanta suratul fatiha fi rak'atil ula wa thaniya raka'a ta farko da ta biyu a cikin kowace sallah kenan sallan asuba rakawoyi guda biyu wato dukansu za a karanta fatiha da sura sallar azahar rakawoyi guda biyu na farko za a karanta fatiha da sura la'asar ma haka magariba raka uku guda biyu na farko za a karanta fatiha da sura sa'an nan ɗaya na ƙarshe fatiha babu sura sallan isha'i guda hudu guda biyu na farko za a karanta fatiha da sura saboda haka karanta sura bayan an karanta fatiha a rakawai guda biyu na farko kamar yadda muka yi bayani wannan sunna ce to anan mala ya kawo a babin sunna amma waɗansu malamai sun ce wajibi ne yasa idan mutum ya bar ɗaya daga ciki to zai yi sujadar kabliya saboda ya yi rage a cikin sallah saboda tun da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara waɗannan salloli na farilai maza Allah bai taɓa karanta su ba tare da sura ba musamman waɗanda rakawai guda biyu biyu da muka ambace su na farko yasa malamai suka ce karatun sura wajibi ne a cikin sallah kuma duk wanda ya bar karatun sura zai yi suje da kabliya saboda ya yi rage to amma kamar yadda muka ambata a salon tsari na wannan littafi yana ya ambaci wannan ne a cikin sunnoni to ana sunnoni masu karfi kenan kuma duk wanda ya bar sunna da ta kama shi kamar yadda aka yi bayani a babin sahau wannan ita ce sunna ta farko sai sunna ta biyu Walgiya kula'a tsayuwa domin karatun sura kamar yadda fatiha za a yi ta tsaye to haka ba sura za a yi ta tsaye sai dai hukuncin da fatiha ta ɗauka shine hukuncin tsayuwanta kamar yadda yake hukuncin da sura ta ɗauka wannan shine hukuncin tsayuwanta bi ma'ana karatun sura sunna ce tsayuwa domin karatun sura wannan ma sunna ce sai sunna ta gaba ita ce wasirru fi ma yusarrafi boyewa a inda ake boye karatu bi ma'ana sallah azhar yi guda biyu na karke ko na farko da na karke da sallar la'asar duka yi guda biyu na farko da na karke duka zo ana yin